a yau da misalin karfe uku da minti arba'in da biyar ne da aka samu tashin wasu bambamai a garin maiduguri wadda ya sanadiyar mutuwar mutane da kuma jikata wasu wannan bom din da ya tashi ne a cikin tashar baga inda aka ce ya halaka mutane da dama da kuma ta wasu da ke hada-hada a wannan lokaci rahotanni da ke fitowa daga wannan tasha na nuni da cewa wasu yan gunar bakin wake ne mata suka shigo da wannan bom din yayin da a wani kaulin kuma na nuni da cewa an ajiye wannan bom din ne wanda ya tashi a daidai lokacin da mutane ke sallah amma ba a cikin masallaci ba wanda wannan tashin bom din ya kasance na farko cikin wannan wata na Ramadana sai kuma wani bom na biyu da aka ce ya tashi da wata yar bakin waken a wani wuri da ake kira Biyok na ma akan titin Bagan ne wanda aka ce yar bakin waken ne ta fasa kanta da kanta kafin da isa inda jama'a suke ga ma dai abinda wasu suka shaida mun ta wayar taho game da tashin waɗannan mai kamar haka. cikin ba ta Mustapha. A yanzu nan? Eh yanzu yanzu a kan ne. Ba ku gudu da ana cikin tsawon sallah masu tukun gwamnati ya tashi. a masallaci ne a cikin kawai masarauta ne haka a cikin masu mashigar da wannan gate in ka shiga kanan ciki kenan ba in ka shiga shi kanan kawai a tasha ba ga mota parkin eh da kace ana sallah an sallah an ta masallaci ne abun koya sallah yan layi ne aka ba masallaci a cikin sallah a cikin jama'a ne a cikin jama'a ne ya ga mutanen da abin ya ciwa rauni eh akwai mutane da yawa da sun ciwo masu rasu ma akwai zan na wannan da abin nan wani na dan da ido na wani ciwo ma ya kai mutum takwas ya an tafi da a asibiti wajen suka gani wanda suka sun a cikin ya biyar wani na gani da. mutane da sun mutu don mutane in kwanu ma abun da mutane naman yana tashi da mutane yana tashi da mutane shi ne ma ji tsoro ya gudu. Eh amma kunnar bakin wake ne ko kuma ajiye bom din kuke gani aka yi? Bakin wake ne mace ce. Mace ce ko? Ba eh, ni zane zane haka a fuska idan kuduma kuduma nan. Ya a eh a waje amma na cikin tashan wai mace ce ko kuma namiji ne mata ne mata ne guda biyu ba su zane zane haka ba sai irin guduma guduma nan ne ba eh amma an rufe kasuwan ne a a da ta ta zuwa a ba ni kasuwan ba ba mutane eh ko mutane ko a ta tsare eh ma wallahi mata ne guda biyu din guduma guduma nan kayan gaga ta ga nan kasuwan da ba su zane zane haka sannan kayan kuma ta ci gyara ban cikin tsare wajen yan ba kwata wajen wajen abin nan bakin bakin nan. Akwai wani labari cewa ɗaya ya sake tashi a Biyok. Akwai ba ita ta dai gari ta din ta ce tana so ta samu wani mai jama ake kuma wani mai bayar wata ya gane ta. Eh. ba kuma tana biyo wajen mai kai hoton da ta da ya Wannan tashin ba ba dai ya zo ne daidai lokacin da hukumomin kasar musamman ma rundunar sojan Najeriya ke ci gaba da fafatawa da yayan kungiyar Boko Haram bayan isowar manyan hafsan sojojin kasar zuwa babban birnin Maiduguri na ci gaba da fafatawa da waɗannan 'yan bindiga. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.